daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وبارك kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zagaye na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu mu barkan kuro raka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Shiri wanda a cikinsa muke yin nazari ko kuma tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. bayan su kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne kuma wanda kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci daga nan kuma muna ɗauke da shirin na muleka iran da ke duba muku wasu daga cikin wurare masu tarihi a nan jamhuriyar musulunci ta iran sai kuma shirin na afirka a yau wanda kuma shine zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryenmu na wannan safiyar ta asabar waɗannan da Allah su ne dai abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe na da ɗan dakikoki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi.

To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. sojojin najeriya sun kwato mutane 180 da 'yan bindiga daɗi suka sace a kwalejin gandun daji na kaduna ƙasar rasha ta ja kunnen amurka dangane da shirinta na jirgin makamai masu linzami a yankin asia pacific an zaɓi hamshakin mai kuɗi ɗan afirka ta kudu a matsayin shugaban hukumar cap ta ƙwallon kafa ta afirka to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan gwamnatin jihar kaduna ta najeriya ta tabbatar da cewa sojojin kasar sun samu nasarar ceto mutane 180 da 'yan bindiga suka sace daga kwalejin horar da harkokin noma da abubuwan da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya wato federal college of forestry mechanization a unguwar mando da ke garin kaduna sai dai kuma har zuwa yanzu akwai mutane akwai wasu talatin da ba a san yadda suke ba in ji gwamnatin kwamishinan harkokin tsaro na jihar kaduna samuel arwan ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin sun sami nasarar ceto mutane 180 da suka hada da dalibai mata 44 wato 42 dalibai maza 130 da kuma malamai takwas sai dai ya ce har ya zuwa yanzu ba tantance makomar sauran dalibai maza da mata kusan 30 ba sanarwa ta kara da cewa dakarun sojin sun kai dauki cikin makarantar inda suka yi aron gama da 'yan bindigar inda ya ce an samu nasarar ceto wasu dalibai duk da cewa wasansu sun sami raunuka kuma halin yanzu suna shan magani a wani asibitin soji da ke kaduna a daren ranar alhamis da ta gabata ne da 'yan bindigan da aka ce adadinsu na da yawa suka kai hari kwalejin horar da harkokin noma da abubuwan suka shafi gandun dajin inda suka yi awon gaba da wani adadi mai yawa na ɗalibai da malaman makarantar. Ƙasar rasha ta ja kunnen amurka dangane da shirinta na kai makamai masu linzami masu cin matsakaici da kuma gajeren zango a yankin asia pacific tana mai cewa hakan zai fuskanci mai da martani daga ƙasar rashan kamfanin dalancin labaran tas na ƙasar rashan ya jiyo kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta rasha maria zakaroba tana faɗin hakan inda ta ce rasha za ta mayar da martani da kuma daukar matakan kare tsaron kasar ta matukar amurka ta kawo waɗannan makamai masu linzami zuwa wannan yanki musu zakaroba ta ce jirgin makamai masu linzami masu cin matsakaici da kuma gajeren zango a bangarori daban-daban na duniya ciki kuwa har da yankin na asia pacific da amurka za ta yi lamari ne zai iya zama barazana ga tsaro da zaman lafiyar duniya yana mai cewa duk wani irin wannan yunkuri da amurkan za ta yi lamari ne da zai haifar da wato gasar baza makamai a yankuna daban-daban na duniyan wanda hakan ba zai kyau ga tsaro da kuma zaman lafiyan duniyan ba don haka ta ce ko shakka babu kasar rasha za ta mayar da martani da kuma daukan matakai kan wannan shiri na amurkan martanin kasar rashin da ya biyo bayan wasu rahotanni ne da kafafen watsa labaran kasar japan suka fitar da ke cewa japan da amurka suna shirin aiwatar da wani shiri da zai bawa amurkan damar turawa da wasu makamanta masu linzami zuwa japan lamarin da aka haramta shi bisa yanayin inf da aka kulla tsakanin amurka da rashin wanda kuma amurkan ta fice daga cikinta a shekara ta 2019 lokacin mulkin tsohon shugaban kasar donald trump firaministan kasar tanzania ya musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewa shugaban kasar john magufuli ya kamu da cutar corona virus yana mai cewa shugaban yana nan lafiyarsa kalau yana kuma ci gaba da gudanar da ayyukansa a ofishinsa tun a ranar 27 ga watan fabrairu nan ne dai ba a sake ganin shugaba magafolin dan shekaru 61 a duniya a bainar jama'a ba sannan kuma ba a ji ɗoriyarsa ba lamarin da ya sanya aka ta fara rada rayuwa to yada da raɗin ya kamu da cutar covid-19 din sai dai a jiya juma'a firaministan kasar kasim majaliwa cikin wata faiwai wato wani faifan bidiyo da ya aka watsa yana cewa ina son sanar da mutanen tanzania cewa shugabansu yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma yana ci gaba da ayyukansa sosai kamar yadda ya saba sai dai kuma duk da wannan jawabi na firaministan wasu 'yan kasar suna ci gaba da sanya alamun tambaya kan lafiyar shugaban suna masu cewa ya kamata ya yi shi da kansa ne dai ya fito ya musu ya musanta wannan zargin kamar yadda kuma babban jam'iyyar adawa ta kasar ita ma ta bukaci shugaban da ya fito da kansa don yi wa jawabi wa mutane shugaba magufuli din da ya yi kaurin suna wajen musanta samuwar cutar ta covid-19 da kuma kin amfani da magani ko kuma rigakafin cutar yana mai cewa hanyar addu'o'i kawai za iya magance cutar to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio hausa voh a nan birnin tehran tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar libya unsmil a takaice ta jinjina wa majalisar wakilan ƙasar libyan bisa amincewarta da ta kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar mai magana da yawon majalisar abdullah balhaik ya ce majalisar wakilan ƙasar da ta mara baya ga wannan ƙuduri da rinjaye kuri'u 132 bayan da majalisar sulhun ta rikici na siyasar ƙasar ko kuma lpdf mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi sabbin jagororin ƙasar da goyon bayan daukacin sauran masu ruwa da tsaki a kasar sabbin jagororin kasar ta libya da yana da nauyin shirya manyan zaɓuɓɓukan kasar da ke tafe a ranar 24 ga watan disamba na bana kamar da yadda majalisar sulhun ta rikicin siyasar kasar ta amince da hakan ana fatan da wannan lamari zai kawo ƙarshen cece kuce da kuma yaƙe-yaƙe da ke faruwa a kasar ta libya tun bayan kifar da tsohuwar gwamnatin kasar an zaɓi hamshakin mai kudin nan ɗan ƙasar afirka ta kudu patrice musefe a matsayin sabon shugaban hukumar ƙwallon kafa ta afirka caf bayan da a cin motar jeniya da aka kulla inda sauran 'yan takarar kujerar su uku suka janye takarar tasu a jiya juma'a ce dai aka sanar da misa mosefe ɗin wanda hamshakin ɗan kasuwa ne mai hada-hadar haƙar ma'adinai a matsayin sabon shugaban hukumar ta caf wanda kuma hakan ya sanya shi ya zama mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kana kuma memba a majalisar koli ta hukumar ta fifa musaife dan shekaru 59 a duniya ya dare karagar mulkin hukumar ta kaf ne dai bayan wata yarjejeniya da aka cimma da hukumar ta fifa da ta sanya sauran 'yan takarar suka janye masa halin yanzu dai yana da gagarumin aiki a gabansa na ciyar da kwallon kafa gaba a nahiyar ta afirka doko da karancin kwarewa da yake da ita a wannan fage kamar yadda rahotanni suka nuna. hukumar kwallon kafa ta afirka dai ta fuskanci matsaloli cikin 'yan shekarun nan musamman a bangaren da ya shafi harkokin kuɗi lamarin da ya sanya haraka a dakatar da tsohon shugaban kaf din ahmad ahmad da kuma haramta masa ayyukan wasanni saboda zargin rashawa da wasa da dukiyar hukumar sana shekara ta 2019 dai ma dai an dau watanni shida babbar sakatariyar fifa din ce dai fatima samora take gudanar da ragamar kungiyar ta hukumar ta kaf sakamakon wannan badakala. to masu saurare karshen labaran duniyan kenan To a gaida Muhammad da Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH to shirin a yau zai yi kawo muku jawabin da jagoran jun jihar musulunci na Iran yayi a ranar Alhamis da ta gabata a yayin zagayowar ranar Idin Mab'as wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dai bangaren farko na jawabin da jagoran jun juhal musuluncin na iran ya yi a zagawar ranar ta 27 ga watan rajab a cikin fasarar jawabin nasa tare da abokin aiki abdullahi salihu usman katsina الرحيم da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah madaukakin sarki yawancin allah ya tabbata ga manzan allah da allah ya sa tsarkaka ina taya murna sakon taya murna ga dukkanin al'ummar idan da al'ummar musulmi da dukkanin 'yantattu a duniya idin maba'az idi idi wanda yake a matsayin babban lamari ga dukkanin al'ummar musulmi yau da da allah zan dan gabatar da an wasu bayanai kaɗan dangane da batun idi maba'as da kuma batun inkilabi ranar idin maba'as ita ce rana wadda aka safkar da amana mafi muhimmanci da girma ta allah maɗaukin sarki a cikin zuciyar manzan allah sannan kuma aka ɗora masa nauyi mafi girma a duniya wanda shi ne nauyi na shirya da 'yan adam har zuwa ƙarshen duniya tabbas wannan wato aiko ma'aiki da aka yi yana a matsayin kyauta mafi girma ta allah maɗaukin sarki ga dukkanin 'yan adam na duniya akwai abubuwan da za ake la'akari da su daga ciki har da shi ne wato zaɓe na allah maɗaukin sarki da ya yi na manzo wanda wannan yana nuni ne da matsayin shi wannan manzo wanda allah maɗaukin sarki ya zaɓa da kuma dangantaka shi da allah maɗaukin sarki sannan kuma wani abu na biyu wanda yake da muhimmanci dangane da wannan batu shine shine wannan saƙo na ma'aiki da aka ɗora a kansa da kuma wannan matsayi nasa to amfanin wannan zai koma ne zuwa ga dukkanin talikai baki ɗaya shine allah ya zaba domin shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shine ma'anar wato maba'as ko kuma ranar aiko manzan allah da sako dukkanin annabawa na allah maɗaukin sarki akwai manufa ta aiko su da allah maɗaukin sarki ya yi wanda kuma manufar aiko manzan allah annabin ƙarshe shine manufa irin wannan manufa mafi girma da allah ya aiko annabawa da ita wannan manufa ita ce manufa ta tabbatar da tauhidi kamar yadda allah ke cewa man aiko da manzo zuwa kowace al'umma domin ku bauta ma allah kuma ku nisanci dagutu wannan yana cikin suratul nahal a cikin suratul araf ma a cikin suratul hudu ma annabawa daban-daban kamar su nuhu da hudu da saleh da sauransu dai duk sun faɗi haka cewa ya ko mutane ku bauta ma Allah ba ku da wani ubangiji abin bauta in ba shi ba saboda haka wannan magana tauhidi shine manufa ta farko ta aiko annabawa kamar da ku sani shi tauhidi ba yana nufin kawai cewa mutum a cikin tunanin shi zama da akidan cewa Allah ɗaya ne kawai babu wani sai shi haka ne wannan tabbas haka ne amma tauhidi ma'anarsa ba nan kawai ta takaita ba tauhidi yana da nufin bayan amincewa da kudure da kudurce cewa allah shi kaɗai ne babu wani abin bauta da gaskiya sai shi to a lokaci guda kuma allah maɗaukin sarki ya zama shi ne mai hukunci wanda yake da iko da mai da al'amari gare shi da bin al'amarinsa a cikin dukkan al'amura wannan haka yake a cikin duniyar ta da kuma duniyar ta shirya saboda haka dukkan waɗannan halaye da yanayi guda biyu wannan yana da alaka ta kai tsaye ne da tauhidi na allah maɗaukin sarki sannan kuma akwai wasu abubuwan daban-daban wanda suna cikin manufofin na tauhidi shine wata tsarkake ɗan adam daga dauɗa da ƙazanta da kuma karkacewa ilmantar da dan adam daga matsayin ilimin ɗan adam tabbatar da adalci yanayin zamantakewar dan adam ta zama bisa adalci wannan duk yana ɗaya daga cikin manufofi na aiko annabawa kamar ke cewa aiko annabawa domin tabbatar da adalci don da Allah yake cewa maganar rayuwa ba da ake magana kyakkyawar rayuwa wato shine ci gaban hankali na dan adam da kuma samun natsuwa ta ruhi ta kuma samun kyautatar rayuwa da samun tsaro da aminci da kyautata bangarori da dan adam yake bukata domin ci gaba da rayuwa da samun kammala ta ruhi da daukakar ruhi wannan duk yana daga cikin manufofi na aiko annabawa to a nan wurin bai ga manyan annabawa waɗanda an san su matsayin manyan manzanni to akwai kuma annabawa waɗanda suka zo su ma a matsayin masu isar da sako to amma duka wannan yana ƙarƙashin waɗannan manyan manufofi ne na aiko sakon allah madaukakin sarki zuwa ga dan adam wannan sako da kuma yadda za a aiwatar da shi a cikin al'umma yana buƙatan tsare-tsare shine cewa duk annabi wanda allah maɗaukin sarki ya aiko domin shiryar da mutane domin aiwatar da wannan manufa a aikace saboda dole ya samar da yanayi wanda zai ba shi damar da aiwatar da hakan a cikin zamantakewa ta al'umma ɗaya daga cikin muhimman abubuwa shine dole ya zama mutum ne wanda yake dama yana da karfi ta fuska siyasa mutumin da yake gefe ba wanda ya san da shi ba da karfin faɗa a ji ba zai wani abu ba ba zai iya wannan aiki ba saboda haka duk mutumin da za a aiko mutum ne wanda yake ya cancanci wannan sako ta fuskacin kamala a dukkanin bangarori saboda haka zuwan annabawa yana wato sakonsu yana samar da wani yanayi na siyasa a cikin al'umma maganan annabawa wanda wasu suka yi nasara a cikinsu da kuma waɗanda ba su kai ga tabbatar da wannan nasara ta siyasa ta aiwatar da abin da suka zo da shi a cikin zamantakewar al'umma ba wannan wani bahasi ne daban amma dai ɗaya daga ciki shine cewa sako yana tare da wato batun samar da tsari wanda za a aiwatar da hukunci na ubangiji wanda ya zo a cikin littafin da annabawa suka zo da su daga allah maɗaukin sarki wanda allah ke cewa mun aiko da annabawa masu bishara masu wa'azi masu gargaɗi mun saukar da littafi tare da su domin su hukunci a tsakanin mutane da abin da aka saukar masu ma'ana wato su hukunci a tsakanin mutane da abin da allah maɗaukakin sarki ya sauka da ya zama wato su su ne waɗanda suke tafiyar da wannan tsari tsari na siyasa shine zai ba da damar a yi hukunci a cikin al'umma wanda ya zo cewa mutanen injila su hukunci da littafin injila abinda allah ya saukar masu cikin injila wato na cewa mutanen injila dole na su hukunci da abin da yake a cikin wannan littafi shine tsarin su na siyasa kenan da tafiyarwa ya zama daidai da abin da ke cikin injila amma da zo a cikin wasu ayoyi cewa waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah saukar ba lokaci ya ce su kafirai ne azzalumai ne fasikai ne da dai sauransu saboda haka abin da wannan yake nuni cewa shine abin da yake asali shine wato hukunci da abin da ya zo daga littafin Allah maɗaukakin sarki wanda shine aka sabkar ga manzo wannan shine asali da kuma asasi dukkanin annabawa suna akan wannan tsari ne to wannan yana buƙatar wanda zai tafiyar da shi wannan tsari na hukunci na siyasa sau da haka ana buƙatar mai tafiyarwa saboda haka wanda yake da nauyin tafiyar da wannan din shine manzo wanda allah ya aiko da wannan sako manzan Allah tsira da mutum su ta gaishe Allah tsarkaka da kuma sauran annabawan da suka zo kafin shi da haka dukkan su kowannen su nauyi ne da ya a kan shi tafiyar da wannan hukunci na ubangiji a cikin al'ummarsa wanda wannan shine babbar wato manufa ta hukuncin ubangiji domin kowa manufar wannan hukunci shine a isar da saƙon ga ubangiji kuma ya zama ya yi hukunci a cikin mutane saboda haka wani abu da zamu la'akari shine a wasu lokuta yadda ake tafiyar da shi al'amarin hukunci na ubangiji manzo da kansa yakan tafiyar da hukunci a aikace wani lokaci kuma yakan sanya wanda zai wakilce shi domin aiwatar da wani abu wani lokaci shi da kansa ne yakan yi hakan tana faruwa wasu lokuta kuma kamar da muka ambata yakan sa wani amma da umarnin ubangiji kamar misalin ya zo a cikin suratul bakara cewa a lokacin da wasu mutane suka ce wa annabin su ya sa masu wani sarki wanda jagorance su domin sai yaƙi domin ya zama shi ne mai tafiyarwa shi ya ce to allah ya aiko muku da falut ya zama mai mulki mai tafiyarwa saboda haka za mu ga cewa shi wannan annabi a lokacin ya sa dalutu ya zama shine mai tafiyarwa amma da umarnin allah maɗaukakin sarki an aika maku ɗalutu ma'ana wato an tura dalutu ya zama shine wanda zai tafiyar da wannan al'amari wani lokaci kuma kamar da muka ambata shi annabin da kansa ne zai aiwatar ba wai zai wakilta wani bane ya zama shine mai aiwatar da wannan al'amari na hukuncin ubangiji kamar da magani cikin lamarin annabi yusuf annabi yusuf alaihi salam shine ya karbi lamarin tafiyar da hukuma da kansa shine yake tafiyar da al'amura da kansa a cikin al'amuran hukuma a matsayinsa na annabi saboda haka a lokacin kuma ya tafiyar da al'amarin allah ya tabbatar da adalci irin wanda allah maɗaukin sarki ya umurta saboda haka za mu iya ganin cewa irin waɗannan abubuwa waɗanda suke wakana dangane da al'amarin aiko annabawa ana sabkar da al'amarin ubangiji ne ga shi annabi kansa sannan kuma kamar da muka bayani wajen tafiya da al'amarin hukuncin ubangiji shi manzo ne da kansa yake tafiyar da al'amarin ta hanyoyi daban-daban kamar da muka yi ishara. annabawa daban-daban sun zo akwai abubuwa da yawa suka faru wasu mangansa a cikin alkur'ani mai yawa kuma wasu abubuwan ba su cikin alkur'ani ba saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ba dole ne ya zama an ambace su ba saboda haka idan muka kalli wannan al'amari za mu iya ganin cewa cewa shi wannan tsari na manzo da ya zo da shi wato tsari ne wanda ya hada dukkanin abubuwa na tafiyarwa wanda dan adam yake bukata wato shine addini wasu suna ganin cewa addini ya shafi al'amarin mutum shi kadai amma abin da ya shafi al'amarin zamantakewa da siyasa da tafiyarwa tattalin arziki da sauransu addini baya da ta cewa akan wannan ba haka bane addini ya haɗa komi To Marilla bangaren farko kenan na jawabin da jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said al ya yi kai tsaye a ranar Alhamis da ta gabata dangane da zagawar ranar Idin Mab'as wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma hota fitowa nan gaba inda za a ji mu dauke da ci gaban jawabin. Kafin nan a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH nake cewa da ku a huta lafiya. sai a gyara zama don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda kuma yau ya zakulo wasu daga cikin sakonninku na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga ga dan fulani wuri shugaban kungiyar dalkari muka zo reshin jihar baushin najeriya to yau ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su isa jikar mai saje toro akwai iliyasu yakubu digawa itas gadau akwai murtala da basika ga dama akwai yawa lisani ta kai muttaka mtk shaun takai usman direban bajat akwai yawale sanita kai akwai ibrahim nan fulani yari ibrahim iromo dakiyawai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim sd kusfa zaria ina gaida yusuf sawun doki dan fulani goda Hussaini don kida don kowa ga akwai malam ibrahim da ke garin takattabo akwai Usaini Sabon Yaro, akwai Rabiu Kashe Kala Siri Babba, akwai Yalo Zaki Siri Babba, akwai Abubakar Mai Mai Siri Babba, akwai Yawo Dan Sirawa Siri Babba, akwai Ba Mai Mata Uku Sabuwar Miya da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani shugaban kungiyar da alkhairi ka zo reshin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa rediyon Iran. Ah, mu ma muna godiya muna muku fata fatan alkhairi zan mika sakon gaisuwa zuwa ga jagoran wannan shiri a hatsan barka da daukashin ku akwai abokai na kamar su kadore da gaga ilyasu yakuba da gawa ita su gadau ilyasu m ilyasu bulawa murtala da basu kaga dama muhammadu shede a abubakar da maturu a lawan sadai daura akwai muawiya musa musawa akwai na ismail diyar fulani reshen ganjuwa local government akwai bula makelume yadda da daukacin yan gwagwarmaya ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya mai gana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke zaune a karamar hukumar wurji ta jihar bocin tarayyar najeriya assalamu alaikum radio boh tairan mure musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina muku fatan alkhairi kuma dan allah ina so ku bani dama kamar haka in danyi gaishe gaishe yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida laitoro wanda yake bakin asibitin zanjar akwai miji soja wanda yake shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai na agwa mai faci shi ma ne masa fatan alkhairi akwai sani mai letana sani mai gidan wanka a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da isu madatte da sanusi madatte alaran matsatsafa nan madatte zandar akwai musa mai shayi na ramfon hawa juju zandar akwai mamman shehu shabde gart wanda yake nan zandar karce hawa juju zan manta da zane da alife tifuwa wanda yake garin mijik akwai zabiru mai matala shugaban zaɓe sanka jihar da magaran wanda yake nan zandiyar ba zan manta da musa hadirin asuba a nan zandiyar ba zan manta da alhaji audu gashin baki wanda yake ta lafiya shugaba a man dimburan gamba ba zan manta da shi ba akwai abokina kadori ziga ga dan firanin wardi akwai shehu katsalla shi ma wanda yake nan wardi akwai alhaji san dan kaka mai fanta wanda yake nan kano akwai shugaba audu ne alwa mai abokan rani nan kano da duk wanda yake saurare na daidai wani lokacin kasa an ce dambu in yi wa bejin mai to ina muku fatan alkhairi da duka kai hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karkin daura tare nigeria assalamu alaikum gidan radio biranu ni ne kuma da firezi zakin wata aga da sinishiyar zan magana ta masa gaishe gaishe da dan uwa da amina arziki ina gaida kasim sai bezat ina gaida bamballa ina gaida ismagil ina gaida ahmad zaki lale ina gaida alhaji mai shagon gobe yi ina gaida salil adaidaita ina gaida uban waya gobe da firezi zakin wata agada da su dishar mai sauraron kullun da kullun sai na da gare ku salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku ga baki daya muna godiya da damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe-gaishen mu a yau din ma zan bayyana ko in ce zan ka sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amana arziki kamar irin su eh, sunusi madattai a akwai libya koyes dan kabu-kabu a bakin likita sannan akwai babaye gambo akwai babaye lefe sannan kuma akwai abokin ahmad yarima jos sannan akwai kadori digaga dan fulanin warji akwai tahir m tahir jamblo salamu alaikum gidan rediyon iran sunana ibrahim lara gafta karamar hukumar kirita sama a jihar jigawa halin yanzu ina garin gafta to alhamdulillahi ina so na yi amfani da wannan dama na meka saƙon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki farko ina gaida ali yahaya jafar unguru akwai ilyasu yakubu digawa ita gadan akwai umar baban yaya sabon gida akwai usman auta da ke garin ganji akwai dukkanin shauran yan wada abokan arziki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi zakon gaishe gaishe a farko ina gaida musa darin asuba maganin uba mai tsanani zandar tari yam tari jan bilo ma'an siraja gambi akwai kadora diga ga dan kulanin wari, akwai miji mai adaidaita zahu wanda yake nan zandar akwai sani laitana a gidan wanka akwai siraja gambi akwai yusuf madatai yamai ne akwai alkasim wanda wanda yake agades akwai ilias wanda yake agades akwai rabilu wanda yake tumniya to ina dinjina muku ina yi muku fatan alheri assalamu alaikum gidan radiyon iran gidan radiyon mai albarka mai ɗumbin masuwa masu sarari muna godiya da kuke ba mu dama duk ranar ƙarshen mako muna gaishe gaishe na yan uwa da amana arziki da farko ina gaida na awowa makeri a bakin tashar birnin da magaram a gidan kamshi ina gaida turo mai mai a bakin likita dutsen birnin da magaram da agwa mai liki a bakin likita dutsen birnin da magaram da muji sitar a kasuwar kwalliya birnin da magaram ina gaida yan uwana wanda muka yi zama na arziki da su a ƙasar libya ina gaida calin kwana ina gaida mamman zanka na kwana ina gaida abdodo wanda ake sani da abdallah a ƙasar libya birnin tiragan da yan ƙasar maraɗi akwai adam bararraje akwai hamisu sauran yan uwa wanda suke ƙasar maraɗi wanda suke a zamna a ƙasar libya a birnin tiragan ina gaida kowa da kowa ni ne ibrahim Kuzan da ruwa wanda yake a bakin likita dutsen birnin da maganin salamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya To masu kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kai ga shirin nan namu a Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai murare masu da dan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu ya ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara bana kamar tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh kana mun yi muku bayani game da makarantar lambuna hudu wato chihar bag inda muka bayyana cewa zamanin mulkin safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi wajen gina abubuwan tarihi da yaɗa ɗabi'ar karantarwa a tarihin kasar iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai labu hudu da ke birnin isfahan inda muka ce ana kiran wannan makaranta da sunaye daban-daban Sosai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa yanzu kuma zan dora daga wanda muka daga aya a makon jiya wasu suna kiran makarantar jihar bag da makarantar mahaifiyar sarki wato modare sha saboda hakan bayan kafa wannan makarantar mahaifiyar sultan hussein ta gina wani katafaren ɗakin baƙi da kuma wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yansu ɗakin tsaro ɗakin taro na fatahiya da kuma kasuwar sarki ko kuma doguwar kasuwa da suke kusa da wurin wannan ya sa ake kiranta da wannan suna ganin irin wannan gagarumin gudunmawa ta bayar wurin waɗannan gine-gine da ta yi a gefen wannan makaranta ta chaharbog bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a kasar iran an canza wa wannan makaranta wato zuwa sunan makarantar imam sadiq alaihi salam sai dai har yanzu ana kiranta da sunan makarantar layin lambu me yasa makarantar Bak ta shahara a duniya kowane ɗaya daga cikin gini a guraben tarihi na birnin isfahan sananne ne a idan duniya mafi yawanci 'yan yawon shakatawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban domin kashe ido suna da ababen kallo sosai a birnin na isfahan irin nau'in tsarin gini da ake da shi a wannan birni yasa ake ɗaukar hankalin mutane wannan makarantar saboda irin tsarin gininta da kuma korayen furanni da ke kewaye da wajen yana da cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su babban dalilin da ya sa yake ɗaukar hankalin masu kallo a wajen musamman ma wato masu yawon shakatawa ƙasashen waje shine irin nau'in tiles da aka yi amfani da shi da kuma zane-zanen da aka yi da tsarin rubutu mai kyau irin na zamani kuma na gargajiya da ake ganin su wanda za ka iya ganin su a wurare daban-daban na ginin wannan babban waje mai cike da tarihi wanda an yi amfani da irin wannan wajen da wurin yake wajen gina irin wannan gini mai girma wannan kenan game da makarantar lambu hudu. yanzu kuma bari mu kawo muku wani wuri mai suna takta suleiman ɗaya daga cikin muhimman gine-ginen gargajiya masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran takta suleiman taska mai kima wasu na faɗin cewa wannan waje waje ne wanda annabi suleiman alaihi salam ya gina wannan gini yana da ban mamaki sosai musamman irin yadda aka tsara katafaren gini a wannan wajen matattarar takta suleiman tun fiye da shekaru 1600 suka gabata ta kasance wani wuri ne na karɓar baƙi kuma ake gudanar da wasu bukukuwa da suka shafi addini. Dr. Suleiman yana daga cikin jerin ababen tarihi da hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta duniya UNESCO ta yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin gine-ginen gargajiya ya mahimmanci sosai a ƙasar Iran. Gini ne wanda aka yi shi a gefen ƙorama da zurfinta ya kai mita 120 kuma ya kasance ana gininsa ana ganinsa a matsayin wuri mai tsarki tun a da daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen bautar wuta da ake girmamawa mai dogon tarihi tsananin girmamawa da ake wa takta suleiman yana komawa ne zuwa zamanin sasaniyan ya kasance an gina muhimmin wajen bautar wuta a zamanin daular sasani kuma ta alama ce ta ibada siyasa da zamantakewa a wannan zamanin daga cikin abubuwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a wajen shine wajen bauta na anahita wanda ke da gefen wajen bautan wuta da take da turaku guda hudu kuma an kewaye wajen bautan da bangaye manya-manya guda hudu wanda hudu daga cikinsu suna kallon ƙofar shiga wajen ne don hana hango ainihin cikin wajen bautan daga nesa bayansa kuma akwai iwan husuru wanda ke makwabtaka da kusa da wajen bautan to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibi daga aya a nan sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu da ke da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa. za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cika makin shirin shirye-shiryen namu na wannan lokacin. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matsayin ayyukan ta'addanci ne a mahangar masana da manazarta musamman ganin yadda ayyukan na ta'addanci ya addabi yankin tafkin Chadi musamman ƙasar Najeriya kuma aka fi nuna yatsar zargi kan mabiya addinin musulunci da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ayyukan ta'addanci da suke ci gaba da addabar kasashen nahiyar afirka musamman shiyar yammacin afirka kuma a keɓance kasashen yankin tafkin chadi kama daga ƙungiyoyi masu riya kishin addinin islama da gungun 'yan fashi da suke kai hare-haren wuce gona da iri kan mutane da nufin cin zarafinsu ko sace musu dukiyoyi ko kuma sace mutane da nufin neman kuɗin fansa ana kiran duk memba a irin waɗannan ƙungiyoyi a ƙarƙashin mahangar masana dokoki da cewa dan ta'adda ne saboda ta'addanci yana nufin ɗaukar matakin wuce gona da iri musamman ta hanyar amfani da ƙarfi domin tauyaye haƙƙin 'yanci ko kwace dukiya ko kuma raba mutum da rayuwarsa sakamakon haka ɗabi'ar ta'addanci bayi da alaƙa da addini ko ruhin ɗan adamtaka yana daga cikin rabe-raben ta'addanci abin da ake kira da farin ta'addanci wato white terror da ake samun wasu gungun mutane ko jama'a da suke ɗauke da ra'ayin siyasa ta wata gwamnati da suke ɗaukan matakan wuce gona gona da iri kan al'umma ba a kan haƙƙi ba domin kare manufofinsu ta siyasa da nufin kawo ƙarshen duk wani ra'ayi ko mahanga da ta saba wa irin wadda suke ɗauke da ita kuma irin wannan salon ta'addanci yana ci gaba da wanzuwa a ƙasashe daban-daban na duniya kamar yadda wannan salon ta'addanci ya bayyana kwana-kwanan nan a ƙasar Amurka a lokacin da tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da 'yan daba wajen abkawa majalisar dokokin ƙasar domin hana tabbatar da zaben Joe Biden da ya lashe zaben shugabancin kasar ko matakin da wani dan bindiga ya dauka na aiwatar da kisan kiyashi kan masallata a cikin wani masallaci a kasar New Zealand ko kungiyar Baldaja ta 'yan daba da tsohuwar gwamnatin Husni Mubarak ta kasar Masar ta yi amfani da su wajen murkushe masu zanga-zangar neman canji a kasar ko 'yan bangan siyasa da ake samu a kasashen Afirka misalin Najeriya masu amfani da karfi wajen gudanar da magudin zaɓe domin ganin dan takararsu ya lashe zaɓe da makamantansu sakamakon haka ɗabi'ar ta'addanci cuta ce da ta mamaye al'ummun duniya ƙasashen musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma ɗabi'a ce da take matsayin babbar barazana ga duniya don haka masana da manazarta suke bayyana cewa ta'addanci aiki ne daga cikin ayyukan da shaidan ke riya wa ɗan adam tare da ƙarfafa shi kan wasu wasan ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma saboda haka ta'addanci bayi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini musamman addinin musulunci iyaka dai ana amfani da wasu kalmomin addini ko fahimtar kuskure wajen fassara koyarwan addini domin kare ɗabi'ar shaidan ta ingiza mutane kan muggan ayyukan wuce gona da iri kan ɗan adam tabbas addinin musulunci addini ne da ya zo domin wanzar da zaman lafiya da adalci da soyayya da rayuwar 'yan uwantaka tsakanin jinsin ɗan adam musamman wanzar da ruhin ɗan adamtaka a tsakanin mutane sakamakon haka fiyayyen halitta muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata tabbata a gare shi da mutanen gidansa ke bayyana cewa hakika an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u abin da ke nufin ɗora mutane akan tubalin ɗan adamtaka da aka halicce su a kansa hakika addinin musulunci yana faɗa da duk wani nau'in ta'addanci da wuce gona da iri kan ɗan adam iyaka dai yana karfafa ruhin girmama ɗan adam kamar yadda addinin musulunci ya riga dukkanin sauran addinai da suka gabace shi gami da kirkirarrun dokoki da ɗan adam ya shimfiɗa domin gudanar da tsarin rayuwa wajen tabbatar da dokoki da shari'a da za su kare haƙƙin al'umma na rayuwa cikin aminci nesa da ɗabi'ar tashe-tashen hankula da birgici hakanan addinin musulunci ya gabatar da tsarin dokoki da za su kare hankalin mutum daga abkawa cikin masifar fitina da tarzoma gami da shimfiɗa tsauraran dokoki da za su nisanta mutum daga aiwatar da kisan gilla kan jinsin ɗan adam ba zai zame abin mamaki ba ba matakin da wani daga cikin ɗan majalisar dokokin Amurka ya ɗauka na bayyana cewa tabbas addinin musulunci shine mafi girman addinai a duniya kuma ya girmama a ɗauki matakin wulakanta shi ta hanyar kara masa kalmar ta'addanci kamar haka ne dr georgine todenhofer a cikin littafinsa na hostel image of islam ke jaddada cewa hakika kasashen yamma kamar sauran kawancen kasashe ne ba su taɓa damuwa da 'yancin ɗan adam da dimokuraɗiyya a yankin gabas ta tsakiya ba iyaka dai duk abin da suke nufi a can shine kare maslahar kansu saboda haka alakanta tsakanin addinin musulunci da ta'addanci tana kai su ne ga muhimmancin siyasa da tsarin dabaru na cimma buri na dogon lokaci waɗanda za su ba su damar hujjar ƙaddamar da yaƙe-yaƙe da suke yi lokaci zuwa lokaci kamar yadda Georgine ya sha jaddada cewa cewa kasashen yamma suna yin amfani ne da ta'addanci don biyan bukatun kansu a duniya yana mai buga misali da cewa kungiyoyi goma sha bakwai da aka sanya su cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a yammacin turai ba su da wata alaka da addinin musulunci amma menene dalilin da ya sanya waɗannan kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ba na musulmi ba ne ba su taka rawa wajen wayar da kan jama'a a yammacin duniya ba rundunar 'yan sandan yammacin turai ta buga wani ƙididdiga da ta gudanar da ke tabbatar da abin da georgine ya tafi a kai cewa a cikin ayyukan ta'addanci 249 da aka kaddamar a ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai a shekara ta 2010 uku daga cikinsu ne kawai musulmai suka kaddamar da har-haren kamar yadda jaridar daily post ta bayyana cewa kashi 98 cikin 100 na ayyukan laifuka da suka shafi ta'addanci a ƙasar amurka da kuma kashi 94 na na ayyukan ta'addanci a kasashen yammaci 'yan ta'addan ba musulmi ba ne lamarin da ke fayyace cewa tabbas ta'addanci bayi da addini kamar haka ne matakin da ƙungiyoyi masu riya addinin musulunci ko gungun 'yan bindiga da suke mu na afirka musamman a kasar najeriya suke ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan mutane ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu wawushe musu dukiyoyi da lalata su ta hanyar gudanar da kone-kone ko kuma sace su domin neman neman kuɗin fansa ayyuka ne na ta'addanci da ba su da wata alaka da addini iyaka dai wasu wasan shaidan ne da ke neman nesanta mutane daga hanyar shirya domin samun magoya baya da za su masa rikiya zuwa dawwammamiyar azaba a lahira a wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta bayyana damuwarta kan yadda wasu sabbin tashe-tashen hankula suka raba dubban mutane da muhallinsu a wasu yankunan jamhuriyar Nijar a bayanin da hukumar ta kula kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana cewa ita da abokan aikinta suna fuskantar matsala wajen isa ga dubban 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu sakamakon hare-haren wuce gona da iri da suka kunno kai a ƙauyukan Chombango da zirmdareye da suke kusa da kan iyaka da ƙasar Mali. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a rahoton da ta fitar ta bayyana cewa hare-haren ta'addanci sun tilasta wa mutane kimanin dubu bakwai bakwai tserewa daga muhallinsu ciki har da 'yan gudun hijirarta dubu ɗaya da suke zaune a yankin a matsayin mafaka bayan tserewa daga muhallinsu hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kara da cewa ta samu bayani daga wasu mutane cewa 'yan bindiga sun ba da wa'adin lokaci ga al'ummar yankunan kan barin muhallinsu kafin kaddamar da hare-haren wuce gona da irin kansu inda bayan cikan wa'adin suka kawo farmaki da ya sanadiyar hasarar rayuwa ayyukan fararen hula da sace mutane game da wawushe dukiyoyi hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar babbar masifar ita ce jama'ar yankunan biyu babu abin da suka ɗauka daga dukiyoyinsu banda tufar da ke jikinsu domin tsabar birgita da neman tsira da rai wai bahaushe na cewa idan ana ta kai ina ake ta kaya inda a halin yanzu 'yan gudun hijira ke buƙatar muhalli da za su tsuguna da abinci gami da tsabtataccen ruwan sha baya ga kayayyakin kiwon lafiya da tsaro ƙungiyoyin 'yan ta'adda na alka'ida da isil sun tsananta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasashen yankin yammacin afirka da na sahel a shekarar da ta gabata duk da sanya idon dubban jami'an tsaron ƙasashen yankin da ma na ƙasashen waje a cewar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2019 da ta gabata mutane akalla dubu hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren wuce gona da irin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasashe uku uku da suke yankunan hakanan idan za a iya tunawa a ranar 28 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar boko haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane arba'in da uku ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kawukan su da gangar jikinsu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 kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma canza rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin shi Muhammad Aulu Bauchi da karanta mana labaran duniyar ni Hassan Barka da na gabatar da shirin da ma lokacin abokan aiki a nan Radio Hausa VOH muke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya.